Bangaren noma na ɗaya daga cikin bangaren da suka fi fama da sauyin yanayi kenan sai dai 'yan ɗinmu gudunmuwa ta bangaren ƙasa da ke bisa tushen riƙe alƙaluma na wannan bangaren noma domin samun wata dubarar ƙasa da tsarin aikinta na ba damar daidaita zuba kuɗaɗe da ake iya tambaya bisa tsarin aiwatar da CDN zai taimaka kuma wajen tattara dukkan bayanai da za a iya yi da ya kamata a kimanta a kowaɗanne shekaru biyar idan lokaci ya yi na kimanta ta aiwatar da cdn ɗin niger za mu samu wani makami da zai bada damar tattara da sanin da aka yi a niger game da ɗaukar wannan niyya ta ƙasa da ƙasa waɗanne ayyuka ne ya kamata a yi domin tabbatar da wannan dabarar. Ayyukan da suka wajaba da mutane suka yi da suke taimakawa wajen kyautata ingancin ƙasa, aikin noma da shine noma na kare muhalli da kuma farfado da ƙasa da ta lalace, farfado da ciyayi RNA. Jimillar duka waɗannan ayyuka ne za su ba da damar ƙarfafa juriya wannan nomanmu. kai wasu hanyoyi na noma tare da fasahohin zamani gaban sauyin yanayi, rudanin sauyin yanayi na kai a yau ga samun ruwan sama kaɗan ko kuma ruwan sama masu yawa dole a sake duba waɗanne irin shuka ne za a amfani da su bisa la'akari da hasashen yanayi wannan zai ba manoma samun labarai na sauyin yanayi bisa la'akari da zaben irin shuka da kuma lokutan noma wani makami ne da kowane mai ruwa da tsaki zai iya amfani da shi domin tattara kuɗaɗe musamman ma domin ƙarfafa ƙarfin masu ruwa da tsaki da ke aiki cikin ɓangare bangaren domin karfafa tsaron abinci da tsaron abinci mai gina jiki yana da muhimmanci na ganin girman faɗaɗa aiki wani bangare ne da ya kamata a aikata domin ganin aikin ya ɗure. waɗanne hanyoyi ne za a bi domin cimma sakamakon da ake son samu idan ana da wani shirin aiki dole a nemi kuɗi da kaya domin aiwatar da shi zai fi kyau kuma a ƙarfafa wannan haɗaka tsakanin masu ruwa da tsaki da ke aiki a ƙarƙashin ɓangaren noma ya kamata mu samu kayayyakin da ake buƙata da za su ba da damar tattara ayyukan dukkan masu ruwa da tsaki domin cimma muradun wannan dubara da kuma shirin aikata ta cikin shekaru biyar. Bye.